dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, shirin samartaka ya samu bakoncin dattijo kuma uba wato Malam Baba Musa daga jihar Kano inda ya mana bayani akan irin abubuwan da ya kamata matasa su yi la'akari da su kafin zaɓar abokan zama wato ma'aurata a biya mu domin jinya da shi ya kasance wannan lokaci abin da muka magana akan shi shine ta yaya matasan nan ko kuma ce me ya kamata waɗannan matasan su yi la'akari da shi tukunna a lokacin da suke neman abokan aure ya Allah mata ko maza ga baki ɗayansu me ya kamata su yi la'akari da shi akai waɗannan abubuwa ya kamata su lura da su tukuna kafin ba alhamdulillah da farko dai a matsayin na matasa kamar yadda addinin musulunci ya koyar da mu bayan addu'o'i dama da mutum yake yi to akwai abubuwa nagartattu da ya kamata mutum ya kula a yayin aure na farko kula da tarbiyyar gidan su yarinya a kan kanta na biyu kula da tarbiyyar yarinyar waɗanne irin ɗabi'u ne da ita domin bahaushe ya ce kowane allah zai da nasa amanin za ka duba ka ga kai ga irin halayyarta shin wadda kake nema ɗin halayyar ku za ta dace da ita wani baya son macen da take tana da yawan ma'ana matsaloli na ta surutu barkatai daga nan zai gane cewa idan ya aure ta to wannan halayyar da take da ita ta surutu barkatai mara amfani zai iya haɗa su a rashin zaman lafiya a cikin aure wasu kuma suna da abin da bature ke kira test suna da irin macen da suke so to so da ka halan akwai nagartattun halaye kamar kula da eh, ibada kula da ɗan adam ɗin akan kansa because wani ya san shi ɗan adam ne amma bai sanya zai kula da kansa ba to wanda bai sanya zai kula da kansa ba bai sanya zai kula da abokin zamansa ba to wannan ma abin dubawa ne ala ayi halin shi kuma amfanin babban gida duk halayyar da za a samu ta saɓani to za ka samu cewa iyaye suna ƙoƙarin shiga ciki su gyara koyaushe iyaye na ɓangaren mace sukan nuna ba ta da gaskiya domin ta yi biyayya aure a gyara mata idan kuma kai ma daga gidanku ne za a ringa nuna a wannan ai yarinya ce kai ya kamata ka bi da ita ɓangare kaza ma'ana ba za ta samu wani support wanda zai zama tana ɓata maka rai ba sai dai ma ta samu goyon bayan da za ta ringa gyara al'amuranta don a samu daidaito na rayuwa wannan shine kaɗan daga cikin hangina yawa to kamar yadda ka yi bayani haka ɗin yawanci matasan wasu faɗi cewar akwai matsalar gano irin ainihin halayya eh, musamman saboda 'yan mata sukan yi ɓoyen hali saboda wani ma ya bada misalin cewar eh. in ma zuwa kai neman in za ta fito in ma ba ta wanka to in ta san za ka zo ta yi wankan wanda kuma daga baya sai a zo sai bayan aure sannan sai a sami tangarɗa to irin shawara za ka ba su ta yadda za su shawo kan irin wannan lamari To, shawara ta da zan bayar shi ne wannan abu na bangare ne namu na maza kamar tabi'a wacce ta shafi rashin wanka, rashin iya girki da sauransu suna haddasar da matsaloli a bangarori na rashin aure. To, amma shi namijin idan har Allah ya sa zai zama mai haƙuri gurin koyarwa. To, yayin da yake koya mata yau da gobe, in dai akwai soyayya tsakaninsu, to in Allah ya za ta ɗauki dukkanin irin ɗabi'ar da yake so ta tarbiyya. domin ta yi don ta faranta masa su zauna lafiya a cikin aure so idan da ba ta wanka ne ya zo shi ya dinga yin wankan ya kuma nusashe da ita yin wankan kada ya dinga cewa ita ma ta yi wanka watakila shi ma tsaka sami yake yi ma'ana shi ma 'yan dabaru ne amma in dai zai yi wankan ya ringa nuna masa sai da safe ne da rana ne da yamma ne to in Allah ya mace tana da saurin ɗauka duk girmanta duk shekarunta in dai tana zaune a ƙarƙashinka akwai wani abu kuma da ake kira adalci na kyautatawa kana kokarin kyautata mata to in Allah da duk abin da kake so ta koya za ta koya cikin hakuri da kwanciyar hankali to kamar kuma a lokacin yadda suke magana cewar yawanci kafin don an kan ɗauki lokaci kafin a gano ainihin wasu abubuwan wasu matsalolin ko kuma ce wasu halayen idan soyayya ta zo ta shiga tsakani kasan an ce so hana ganin laifi gaskiya ne to wace shawara zaka ba su kamar misali irin wanda suka samu kansu cikin irin wannan matsala saboda daga baya suna iya zuwa su zo su ga irin cewa su sun riga sun ga wannan suna so kuma sannan ya riga rihe musu idanu eh. sun ba ma su ganin aibin abin ga baki ɗaya sai baya sun fada daga baya sannan sai su gani saboda akwai matasan da yanzu haka suna sun yi riga sun yi aure amma sun fara ganin irin waɗannan bakin ɗabi'un da ba saba gani tun kafin su aura su auren ba suna su suka fara ma da na sani a wanda ba su shiga ba da kuma wanda suke ciki din ne ina ganin kamar wanda suke ciki din sun yi amfani da son zuciyarsu ne kuma son zuciya bacin zuciya abin da ake nunarwa shine duk lokacin da ka zo soyayya ta shiga ka da yarinya to komai da ake dorawa a rayuwa a gaba hankali ne sannan komai ya biyo bayansa matsawar za ka yi so ido rufe dole ka yi karo da ɓace-ɓacen rai wanda ma ya fi karanta muni a cikin al'amari amma in dai a yayin so din nan kana tafi da so ka ba shi hakinsa kuma hankali ka ba shi hakinsa nutsuwa ka ba ta hakinta in Allah da Allah zai ma jagora ka zama ka tantance da halayyar mace duk irin son da kake mata wani halin tun a waje ma za ka nemi ka gyara wanda ba ka so wasu kuma in so ya shige musu to dole fa su ga bacin rai amma idan son ya shige hankali ya jan gora a gaba to za ka ringa nuna mata kaza nake so wani abin ka nuna mata kai tsaye wani abin kuma ka nuna mata cikin hikimomi domin akwai dabaru mabambanta kala-kala musamman addinin da ya kawo mana auren ya shimfiɗa mana hanyoyi na hikimomi wanda za mu bi da su don mu samu tarbiyya kafin auren a yayin da kuma an riga an yi auren aka yi rashin sa'a so ya rike ma ido to shawara ta shine sai ka dawo baka makara ba sai kai kokarin ka tarbiyyantar da ita ka nusashe da ita tun da dama idan an zo zaman aure to akan ajiye duk wani abu na ƙarya da sauran wasu abubuwa da aka yi a waje sai ka da bad side of you ma'ana halin ta mara kyau zai fita za ta gani na ta mara kyau zai fita to duk sai ku yi tarayya a gurin gyara wannan halayyar to shawara ta ga wanda ta rufe da su a ciki to su yi kokari su tsarkake zuciyarsu tsakani da Allah su cina cewa aure bauta ne na ubangiji sai a dawo a haƙura a gyara in Allah ya da wata biyu wata uku ba za a yi wata shida in Allah da sai an samu canji kuma a dinga haɗawa da yawan addu'o'i domin mazan mu ya mu matan masu ya su wannan ita ce shawarar da nake ga zan iya bawa wanda suka riga suna ciki. Tuma sauraro inda shirin ya sauka kenan yanzu a madadin Baba Musa da ya mana wannan sharhi ni Ibrahim Jirmai daga dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya.